في من تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإلقاء والعقوبة من غير إذان منه ومن غير قبول العذر من من اعتذر إليه وتقول إذا أنا مجانا كذا أتقلقليه kuma kada a zauna a baya a ina ake neman mutane a tsakiya yake da dama mimman tashtadda gairatuhu wanda kishinsa ya yi tsanani min al na daga halittu tahamiluhu shiddatul ghaira tsananin kishin nan kan ɗauke shi ko kan sanya shi ala sar'atul iqa'i saurin yin hukunci kuma bai kamata ba wal uquba da yin uquba min ghairi izarin minhu ba tare da ba da uzuri daga gare shi ba wa min gairi qabulin li uzuri ko bai karban uzuri mani itazara ilaihi kaga na ai bai kamata ba mutum ya kamata a same shi tsaka tsaki bal yakunu lahu fi nafsi al-amri udhrun zai zama shi wancan wanda ake tuhumta ko wanda ake tuhumta tana da aure wala ta da'uhu shiddatul ghaira kishin bai barin sa an yi kaba da uzurahu wannan kenan wa kathirun akwai kuma da daman wasu mimman anin ya kabalul ba'azir shi kuma yakan karbi uzuri duk abin da aka ce masa zai ce to duk abin da aka kawo aka gabatar masa sai ya karba ya kabalul ma'azira ya hamiluhu ala qabuliha killatul ghaira karancin kishi sai ya sa ya karbi duk abin da aka faɗi gaskiya ne ba ga yarsa na abin da ka ga dama matarsa na abin da ka ga dama ba matan da bai da kishi da yoho wanda ke ko da yoho aka gane komai ya yarda da shi kuma ya da dashi amma musulmi tsakiya yake bai yadda da duk magana amma kuma idan ainihin bai duk magana bai yadda da ita sai ya bincika ya tabbatar yana tsakiya shi ba duk uzuri yake karba ba kuma ya kan karbi uzuri shekafi wa kafirun mimman ya kabalul ma'azina ya hamiluhu ala kabulin uzuri kenan قلة الغيرة حتى يتوفى في ترك المعاصي هل يبون عن ينقذ wanda zai zauna ka ga yaro da yarinya sun kai sha biyu a ɗakin an yi magana ke lissafi wani lissafi ne da tara suke wurarewa ƙarfinta a ɗakin wasu ma a kai wannan ne lissafi ne dole abubuwa shi ويرى عذرا ما ليس بعذره ذكر عذر عندما عذره حتى يأتى يأتذر كثير منهم بالقدر سأقول وانت نعمة عذري تقدر في يدك قدرها شيء يا ابن دي قدر الله يقدر شيء وانا ابو يصنيني قدر شيء انت تشيك انا اقول له هوك الله يشيك قال الله يشيك شيء قدرها nu umar ya koya mana tsawon ya sata aka ce aka kai sata ke kaddara sai ta sauko yanke masa hannu haka Allah ya kaddaro Allah ya kaddaro mai sata ya sa kuma shi ya kaddaro in ya ta a kaddarki a yanke masa hannu bayan an yanke masa hannu sannan ya to ai ma ya kafa hujja inda babu hujja ya yi hujja da kaddara a yi masa bulala tamanin karanci in kai wa mutum kafafi in kai wa bawa kafafi a yi ma bulala tamanin to yanzu wannan allah yi wa kafafi shi ma dai abu aji tamanin da ka'anin ka tun daga lokacin nan ba a fara samun masu irin wannan uzurin ba duk kadariya suka kowa masu kabo koyi jabariya suka koyi marja'a suka koyi addini ne ke ina tafiya yadda ya kamata wa kullum min huma gairu mamdo wannan su ba na yabo ne ba wanne da wanne a mai tsanani a wajen a wajen tafanta mai baya baya alal italati wa kada faha magana ta inganta an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala inna min al-ghayra ma yuhibbu Allah wa minha ma yabghadhu Allah daga kishi akwai wanda Allah ta'ala yake san shi akwai kuma daga cikin kishi wanda Allah da fushi da shi fallati ya bugadu Allah wanda Allah ke ce alkhairatu min ghairi raiba kishi inda ba su hunta kwata kwata wa zakara al-hadith inda cikin hadisin yana da ya ko hadisi hasanu رواه احمد احديث نبي عشرين نبي دعوكو دعالي بقوي دتك ان دتكر ابو داود حديث نبو بيو تقريشي دا خمسين دتر بسائي حديث نبو بيو دتريدي دا خمسين دتكر ابن حبان حديثنا نبو بيو دتك ان دتكر duka hadisi guda ɗaya ne amma ya zo a wa'annan littattafan fi sahihihi wadai hake fi sanadil kubra hadisi na dubu goma sha takwas da ɗari biyu da hamsin da tara wa hassanahu al-albani fi sahihil jami'i shi kuma a hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ishirin da ɗaya wal irwa hadisi na dubu ɗaya da ɗari da tafa'in da tara wannan hadisi wanda ya zo a wa'annan littattafai a wa'annan lambobi shine an jabir bin ati radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة دقتكين غيرة كيش ما يحبه الله ومنها ما يبغضه ما يبغض الله فأما الغيرة amakishi allati yuhibbu Allah wanda Allah yake so fal ghayra tasarriba kishi wurin tuhumta wa amma ghayra amma kishi allati yubghidu fal ghayratu ila kishi fi ghayri riba amma al khuyala amma ko girman kai allati yuhibbu Allah wanda Allah yana ta akwai girman kai nuna isa yanga cin ƙaho akwai wanda Allah ya shafa shi faktiyalin rajuli fi nafsihi ainihin yangan mutum a ran ransa inda kita lokacin faɗa wana son san abada yanga a gwada wannan abu ma ba ma wata ya ce ba ya waktiyaluhu inda sadaka haka an tashi sadaka da zakka ba zakka fadilla ce ainihin adawa ce kila za a kira shi daga cikin wani je na ba da dubu daya wani na ba da dubu biyu to ni dubu goma to ni dubu ishirin sai kuma ce a kirga min saurasa ai kafin ya isa wanda ya ce a kirga min saurasa ya sabu dai taka wannan ko kowa bai ba da komai ba zai yi ni a faɗa min ba an kirga ne ana neman miliyan goma ni na ruwan injin aka yi sadaka aka yi sadaka aka bi dubu ɗai ɗai aka yi dubu biyar biyar aka yi ko aka yi dubu biyar biyar ba da muka tashi da awwal muka kirga muka kirga da kar muka kai dubu ɗari takwas ne da wasu kwanaki wannan dubu ɗari malam shi duke nan da shi ba mu kai ce nawa ake na ake ana neman karon wannan in ya cika guda goma sai ce sosai an jima sun da an gama kirgin da mutum nuna ike tambayar kusan mun mu kai muna talawa nan koban ana kirgawa ba mu kai miliyar ɗaya ba ba mu kai buhu ɗaya ba sai ce to Allah sauƙaƙe sai ya kafo ya baro ni can ce to kaga irin wannan ya taimaka tun lokacin da ake bayarwa kaga an yi rububi an yi layi shi isa irin wannan rububi ga manzon masu tafowa, a rubuta idan ba a rubuta ba za a ce ka samu linki an samu kudin da aka samu da aka tsara sun tasamma biliyarta ka karfi da kakkara za ta fata ga wasu sama da mutum ɗari sun dangaro za su kawo dubu biyar biyar ɗinsu ga mata can suna ɗauka a bus za ku kawo kawo dubu biyar biyar ɗin su sai sai ka ɗauka wannan kuɗi da aka samu sun ka sama biliyan muni a kai kuma sai za ka kwana ka za ana tara kuɗin sana ka ce ba ka kai miliyan ɗaya ba kai ka kwashe to a irin wannan in dai kuka je wajen dawa musamman masu dawa kullum hanya ce kada kai da sunan ka ya ɓaci saboda idan sunan ka ya ɓaci na addini da ya ɓaci addinin ne ya samu baraka ba don ta kai ne ba kai komai za a faɗi a kanka ba komai inda zai kare a kanka to addinin zai taba don wani ma in ya tashi gobe ya ce a bada taimako zai ce irin wancan ba ka suke ba rayu amma to a ce ce aka za ce ku yi layi kwakwan kwakwan kwakwan kwakwan kwakwan kai ya min kai min a tara ko za ku ji abin da ke ga a mu mun yi don Allah ne ba ma san da yake to shi ke sai ran da aka haɗu aka aka kwamba ke to waɗanda suka bada taimako ga sunayen su nan an kafe duk wanda bai ga sunansa a ciki ba sai rukunsa bai shiga ba shi ka ne wanda ba in yi ba ban sa ba ka zo dole biya ka ka zo min da dalili ga su tare an kowa je ya duba idan ba ka gafo ka a takardar ba to su kuɗin ka ba su shigo nan ba na ka gaba da abin da ka samu dubu ɗari tara da hamsin da naira biyar hmm? naira biyar kuma da za a bibiyo za a samu wanda ya ba da ita sai ka zauna lafiya lafiya sannan kuma sai dai a kama ka kawo saurin don ba tsira za ka yi ba amma dai ka rage amma ka bari sai kawai kudin na sun yawa a samu da babu eh, maimakon rijiyar nan da aka rufe ga wata can a cikin kan kafa in za a yi taimako a dinga zuwa a ciki ah, wannan mu a wannan zamanin malam za ka karya mai abin da ke da suna za ka masu da musulunci zamani ne na tukunta zai da kaɗan za ku wanda yake ana neman miliyan goma an tara miliyan dubu ɗari tara da kaza da kaza da kaza yake a bar min sauran wannan ya kuyala ana kan irin wannan والخيلاء التي يبجد والخيلاء التي يبجد الله تعقما جرما كان الله كيكي فأتي الله رجل بنفسه mutum ya dinga girman kai da ɗansa fil fakhar wal khuyala yanzu wannan ya kawo mana jira magaluba ko ma yi bugi da Allah amma ta shi an mana tunda zai iya rabba zai gano